kwarai da gaske. <laughs> To, Assalamu alaikum kuma barka da warhaka. Shirin yau da gobe ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22.16 da sha shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Sarfila Hashin Gumel. Da Halima Jumrau. dama ranar juma'a shirin yau da gobe kan mai da hankali ne kan hikima basira fasaha al'adu da nishadi kuma baƙonmu na yau ya haɗa duk waɗannan abubuwa sarfilu waɗi gaskiya don duk wanda ya san naziru abdullahi magoga zai ce babu shakka maganar ka dutse saboda haka dai baƙon namu na yau kamar yadda kuka ji shine naziru abdullahi magoga wannan matashi na jihar kano wanda allah ya baiwar iya harshen indiyanci za ku ji yadda aka yi ya iya harshen indiyanci ya san bakin indiyanci ya fahimci na hawan indiyanci da sauran abubuwan da suka jibanci adabin indiyanci halima na ga har ma gwada shi kika yi don ki tabbatar da cewa ya lakanci indiyanci ah, جیسے میرا نام مشال ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے نذیر عبداللہ موگوگا اور میں کنو میں رہتا ہوں یعنی نائجیریا کنو میں رہتا ہوں کنو سے اچھا بہت اچھی بات ہے آپ کی عمر کیا ہے نذیر میرا عمر ابھی تو بہت ہے ہاں Za ku ji cikakken bayani da kuma cikakkiyar wannan tattaunawa tsakanin Nazir da Michel da harshen Indiyanci muna ta da hilin karin magana tare da Malam Aminu mai dawa sannan za mu buɗe layi ku kira mu kai tsaye ku tattauna da baƙonmu Nazir Abdullahi Maguga ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. da farin farko ga filin karin magana tare da Malam Aminu Mai Dawa. Karin mu na yau shine kowa da al'adun gidansu, ango ya rufe kai da turmi. Karin magana. Kowa da al'adun gidansu, ango ya rufe kai da turmi. Eh ma'anarsa al'adu ne ai tun da dama abin da ka rika ai al'ada ba wani abu ne akida ce za ka rike ta ka tafi a kanta sai ta zama gidanka ta zama kai. Kaga kamar shi wannan bawan Allah Naziru za mu iya wannan amfani da wani karin magana mu ce masa irin yadda baiwa da Allah masa shine muke magana a karin magana kowa da al'adun gidansu ango ya rufe kai da turmi. Kaga shi dan Najeriya ne amma al'adarsa a zuciyarsa abin da ya gini akai kai ya damu a zuciyarsa ya koya shine yaren Indiyanci. Saboda haka shi ma al'adarsa ce ya fahimci yaren Indiya yake sadaukar da rayuwarsa da lokutansa kaga al'adarsa ce shi al'ada ce ya sa ta a cikin zuciyarsa kinga ita ta zama ta gidansa shi sa ya rufe ya rufe kansa da yaren indiya shi kuma tunda yanzu idan ya mutu wannan dan daurin na indiyanci in kika gani a littafinsa kai kana gani ta za ka yi mahatima gandi ne mai ko kuma irin jikansa ne to kuma Allah da ikonsa ya saka abin a cikin zuciyarsa kuma dama dukkanin wani aiki yana yiwuwa tare da niyya to niyan nan da ya saka gashi mu sun yi wa da shi ba su taimaka masa ba ba tallafi ba wani abu har ya zo ya kwarance tun daga gani a talabijin har ya zo ya kagu har ana fina-finai yana bi yana gani tun ana yare a wani wajen baya ganewa wani wajen yana ganewa har Allah ya ana masa basira ya gane menene yaren indiya ya kuma iya rubuta indiyanci kuma ya buga littafi da indiyanci kuma duk indiyan da yake fadin duniya wanda yake gidi indiya ne shi ba wani wani tsoron ba idan ya ji naziri ya yi masa indiyanci shi ma ya masa sai ya kara juya ya kalli bayansa kuma yaron nan da fasaƙa da komai ya yi wa fiyayyen halitta waka da yaren indiyanci kasancewarsa ɗan najeriya ba ɗan indiya ba a kakanni ɗari da zai tsofana ba shi da wanda ya zauna a indiya sannan kuma ya zo ya yi wa mutanen ƙasarsa waka da yaren indiya ya zo ya yi wa ƙasarsa waka da yaren inda ya yi wa sa to kaga kuwa kowa da al'adun gidansa ango ya rufe kai da turmi kin ga shi al'adarsa ce wannan da take cikin gidan zuciyarsa ya fita da ita wanda bai taka kafa daga nan ko zuwa can ba a nan Kano ma'ana masaukar alazai inda jirgi yake tashi yake jin wannan yaren gidi kuma cikakken yare amma kuma abin da muke dan jin ɗan goma muke jin karkashin sa muke damun mu gwamnatocin mu ba sa renon irin waɗannan saboda ciyar da ƙasa gaba yanzu kamar yaron nan da Allah ya bashi basira kin ga da gwamnatocin mu masu kishi ne da wasu abubuwa da za a yi sai a kirawo shi a zo a zaunar da shi a buɗe masa makaranta wanda zai dinga koyar da wannan yaren na indiya kuma a tambayo indiyoyin da muke zaune da su wanda suke harkoki a kwari da wanda suke harkoki a wurare daban-daban a najeriya a tara su a yi hira da shi tabbatar da cewa yaren ne kaga in yana koyarwa kaga Najeriya ce ta samu riba kafa kura ta taka kwato ba dan kai na fito ba amma ba zan wuce ba karin magana Sarfila ka ji wannan karin magana wanda ya daidai da zuwan Naziru ko ai Aminu mai dawa duk <laughs> abin da kika faɗa to zai kawo karin magana sosai haka ne da ta shafi abin nan To Sarfili kamar yadda ka faɗa a baya hakika mun gwada Naziru Abdullahi Magoga domin mu tabbatar da sahihancin labarin cewa da gaske ne ya iya harshen Indiyanci ka san ko da mun yadda wasu masu saurari za su ce kai. Kwarai da gaske. Yawwa saboda haka me ce? mu saurara dai tukuna. Eh, Yawa saboda haka ne akwai wata ba indiya da ke nan wato Michelle ka san ta wadda ke aiki a nan. To muka sa ta tattauna mana da shi Naziru da harshen Indiyanci bari dai su saurara su ji. Eh, جیسے میرا نام مشال ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے نذیر عبداللہ موگوگا اور میں کنو میں رہتا ہوں یعنی نائجیریا کنو میں رہتا ہوں کنو سے اچھا بہت اچھی بات ہے آپ کی عمر کیا ہے نذیر میرا عمر ابھی تو فورٹی ون ہے ہاں اچھا آپ شادی شدہ ہے ہاں میں شادی شدہ ہوں میرے پاس ایک بیوی ہے اور تین بچے ہیں اچھا۔ ہاں، ایک لڑکی ہے اور دو دو بھی لڑکے ہیں اچھا اچھا بہت اچھا آپ ہندی کہاں سے سیکھی میں تو ہندی سیکھ لیا ہے ٹی وی دیکھنے کے وجہ سے لیکن کے بنا ہمارے گھر میں ایک اسٹیشن ہے جو ہم ہر روز یعنی ہر ہفتے ہندی فلمیں دیکھ رہے ہیں این سی اے جو اچھا۔ ہر ہفتے سنیچر ہندی فلمی شو کر رہے ہیں ان کے اچھا۔ ذریعے میں میں تو ہندی سب کچھ ہندی کی باشان اور ان کی سارے گراما سیکھ لیا اور سارا ہاں گانا اور سب کچھ بھی ہاں اچھا تو آپ ہندی ٹی وی سے سیکھا ہے ہاں ٹی وی سے سیکھا ہے میں نے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے آپ کے بیٹا کا نام کیا ہے کتنی عمر کی ہے ہاں, ہاں، میرے بیٹی پہلا بیٹی لڑکی ہے اس کا نام ہے عائشہ لیکن پیار سے ہمیں اس کو حکیمہ پکارے سے ہیں بہت خوبصورت اس کا عمر ہے پانچ سال بہت خوبصورت نام ہے ماشاء اللہ آپ کبھی انڈیا ہاں۔ گئی ہے میں نے کبھی انڈیا نہیں گیا اچھا۔ ابھی تک لیکن اٹھارہ سال پہلے میں تو کتابیں پبلش کر رہا ہوں ہندی اور ہاؤسا ہندی اچھا۔ ہاں، اور ہاؤسا ترجمہ میں لوگوں کو سکھا رہا ہوں ہمارے دیش کے واسیوں کو سکھا رہا ہوں ہندی میں ہندی اور کارکرم بھی کرتا ہوں یہاں ہمارے ریڈیو اسٹیشن گیارہ سال پہلے اچھا۔ بالی ووڈ کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں اور ہندی فلموں کے بارے میں ہر فلموں جو آ رہے ہیں میں ان کو لوگوں کو ہمارے دیش کے واسطوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ فلمیں آ رہے ہیں اور یہ اکثر مر گیا اور یہ اکثر شدہ ہر ہر روز یہ تو ہمارے کام ہے بہت اچھا بہت زبردست اب بہت اچھا ہندی اور گانا بھی کرتا ہوں گانا ہاں ہمارے راجنیتوں کے لیے اور ہمارے لوگ کے لیے جو شادی کرنا چاہتے ہیں جی ان کے لیے انڈین نائٹ بنا دیتا ہے جی۔ اور ان کے لیے گانا بھی کرتا ہوں بہت اچھا بہت بہت شکریہ نذیر ہاں بہت بہت شکریہ دھنیہ واد اپنے مل کر میں تو بہت خوش ہوں آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کوئی ہندی گانا میرے لیے گا سکتی ہے ہاں بہت سارے گانا میں جو میں آپ کو گا سکتی ہوں لیکن ذرا تو سن کیجئے یہ گانا تم پاس آئے یوں مسکرائے تم نے نہ جانے کیا سب تم نے دکھائے اب تو میرا دل نہ سوتا ہے کیا ہائے ہوتا ہے آپ کا ہاں ہاتھوں میں آ گیا جو کل رومال آپ کا da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To masu saurare kamar da muka gaya muku yanzu haka muna tare da Malam Naziru Abdullahi Magoga. Salamu alaikum Malam naziru kana jin mu? alaikum salam ina jin to yawwa kuma masu saurare sun ji tattaunawar ka da michelle ko me ta tambaye ka kuma me ka amsa mata a takaice a takaice ba duk yawa a takaice dai eh, ta tambaye ni farko da sunana na gaya mata cikakken sunana nazir abdullahi magoga na ce a najeriya nake kuma a kano state sannan kuma ta tambayar shin shekaru na nawa na ce to yanzu dai na kawo shekara arba'in da ɗaya sannan ta yi min tambaya akan irin ina da aure ko shine shadi shuda ke na mutum mai aure na ce eh lallai ina da mata ɗaya da 'ya'ya guda uku ta farkon mace ce sai biyu kuma maza sannan kuma ta tambaye ni sunan yata ta farko na ce to sunanta dai aisha sunanta amma muna gaya mata wani suna don ma'ana neman ta samu albarka ko kuma soyayya da muke mata muna ce mata hakima to shi ne kuma taimun tambaya ah, a ƙarshe irin yadda aka yi na koyi indiyanci nake cewa to ai ta hanyar kallo ne ni ban taɓa zuwa sinima ba nta eh, kano da kuma artv da nake kallo da bidiyo a gidanmu na kalla na samu wannan ilimi a haka kuma gashi har na zo ina littafai shekara goma sha takwas ina buga littafai na koyar da yaren indiyanci shekara goma sha ɗaya kuma ina yin program na koyar da yaren indiyanci a rediyo kano sannan shekara goma ina yin waka ta siyasa ta biki da kuma ta yabo da yaren indiyanci da hausa mm. sannan har ma kuma kashe take cewa to ina da sako da zan faɗa ko ga masoya ko wani ko su indiya na ce eh indiyawa dai ina gaishe su kuma ina fatan wata rana da zan samu dama in je kasar india india ta gani sannan kuma har da bollywood din ma da nake ta aiki wajen shekara goma sha takwas kenan su ga aikin da nake musu eh, to wannan dai a takaice kenan abin da mm. muka yi eh, malam nazir abin da zai ba kuwa mamaki kai dai baka taba zuwa wata makaranta da sunan koyon harshen indiyanci ba kuma baka ma sa hanya zuwa indiya ba watakila sai dai kama a talbijin din da kace kahohin yada labarai Dama wannan shiri namu na yau musamman don mu nuna irin tasirin kahohin yada labarai mutum ko yana kauye ko yana wani wuri nesa da wata ƙasa idan ya sa kanshi kamar yadda ka yi eh, hmm. kahohin yada labarai suna da matuƙar tasiri ga koyan abubuwa da dama. yawa to akwai kamar eh, kama wannan tambayoyi da Michelle ta maka akwai a Facebook masu sauraron mu da dama suna ta tambaya kaka akai ka iya wannan indiyancin ka taba zuwa indiya ne shin ka taba haduwa da wani babban jarumin wato fina-finan Bollywood gaskiya ne to wani tambaya tambaya ce wadda zan ce kusan har lokacin da Allah zai kawo a ce ba na nan darasa a duniya ba za a daina yin ta ba 'a dai amsa da nake ta bawa na farko ina cewa bai ba na biyu kuma eh, yadda na fara abin wato ni ma'aboci san labarai ne na duniya kowane iri eh, labari eh, akan ba wai a inganci ba ko menene ma ina tsaya in bashi muhimmanci in ji to daga haka na fara son kallon fina-finai a shafi ɗin amerika hausa da larabawa da indiya ɗin da ina kallo Eh, da abin da ya zama na ilimi ne ina kallon sa da basira don in samu wani ilimi a ciki hmm. to da haka na fara eh, sai zamana eh, irin abu na wasan yara na fara yin kalmomin amma kalmomin lokacin gaskiya ba daidai nake faɗa ba kuma ban ma sami nake faɗa ba irin kamar are malle kalle jalle wanda irin abin da kamar indiya suke yi kenan hmm. <laughs> yawwa nazir minti ɗaya za mu Alo, kana tare da mu Malam Naziru? Kana tare da mu to ga dukkan alamu dai layi ya mana. Layi to bari za mu ƙara nemo shi, <laughs> babu eh, matsala. Yau eh za mu ƙara nemo shi, amma da akwai wani abin nan da nake so in sa kamar muryar shi ce yana indiyanci kuma yana kamar wato ya yi magana da wani Rajesh. Haka. Eh kamar shi zai muryar Rajesh ɗin kuma sai ya fassara da hausa wato yana kwaikwayon sa eh, kenan abin da ya faɗa yawa wato shine da yanzu in muka samo shi ina so in ji kaka yayi haka kuma me dalilin yin haka amma kai uh, sarfilu game da duk wannan bayani da ya dan wannan lokaci da muka tattauna da shi ka hila ya tsinke me, me, me tunaninka me ra'ayinka akan kuma yace shi bai taɓa zuwa sinima ba ai abin mamaki ne bai taɓa zuwa sinima ba kallon talabijin da yake yi na gidajen sauraron da kallon fina-finai da yake yi a haka ya samu wannan basira to kin san cewa wani lokaci idan mutum yana da ra'ayin abu to yana mai da hankali kan abin nan to wannan yana nuna cewar yana da ra'ayi shine in ka saurari karin maganar mu wannan mala aminu mai dawa mai dawa yawwa ya nuna ca'i eh, lallai saboda yana da wannan ra'ayin shi ne ya rufa kanshi da al'adar indiyanci da adar indiyanci warai da gaske <laughs> kamar kar magana da yake cewa ya rufe kai da ango ya rufe kai da turmi kenan eh yawa yanzu kafin mu samo shi bari mu ci gaba da dai bari mu sa wannan nazir da rajesh din masu saurare su dan ji सुनने वालों राजेश खन्ना की डायलॉग सुन कीजिए masoya masu sauraro ku saurari kalaman rajesh खन्ना nazir abdullahi magoga आवाज के जरिए में ta cikin muryar nazir abdullahi magoga आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या me kuka sani a kaina kuma yaya kuka ɗauke ni ne इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का रखूंगा कहाँ ni a ina zan iya ajiye wannan babbar soyayya da kuka bani a wannan babban taro iskadar fiyar abne ke kafin nahi soyayyar wannan babban taron ni ban cancanta da ita ba मेरा दिल मेरी जान मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों To, har yanzu dai muna ƙoƙarin samo Malam Nazir layi ya tsinke to wannan tattaunawa ce da shi Nazir ɗin ya yi da kanshi wato zai yi magana kamar wani Rajesh da yaren Indiyanci kuma sai ya fassara. har yanzu dai muna nan muna kokarin neman wato malam naziru da fatan allah ya sa mu dace kahin nan ko dan shakata da wannan बगिया में बुलबुल बोले डाल पे बोले

پیار تو ہے تلوار کی دھار جی پیار کی مشکل ہے گلیاں پیار میرا دھا باوری بن گئی رٹتے رٹتے ساولیاں To ga kiranmu na harko daga Kaduna amma kahin in fara magana da malamin da ya kira da Kaduna layin waya ya mana abin da ya mana da muna da sauran tambayoyi da yawa gashi nan a masu sauraron a Facebook sun aiko tilin tambayoyi da da muka so mu yi wa malam Naziru amma gashi nan dai muna ta kokari muna kokarin eh, sake samun shi a layi. Salamu alaikum waye da Kaduna. Wa alaikum salam sunana Abubakar Umar mai canza manata. To Abubakar Umar kana lahiya ya aiki? A lafiya kalau ya naku aikin. Yawwa to me za ka ce game da gashi nan dai muna tare da Naziru ɗazu amma ya tsinke wallahi muna ta ƙoƙari amma na tabbata yanzu haka yana kusa da rediyo yana ji wata tambaya za ka yi ko kuma wani sako kake da shi zuwa gare shi. Saƙon da nake shi zuwa gare shi ko ma farin ciki nake mai Allah ya bashi wannan fahimta da yake jin yaren indiya a najeriya don na san ba kowa ba ne za a samu wannan fahimtar da fatan allah kara fahimta ko kuma na saka muku da alheri to mun gode sosai malam abubakar daga kaduna za mu je naija salamu alaikum yawa wa alaikum salam wake magana daga naija a kaduna ne ko naija hello salamu alaikum a ah, to to wa ke eh, wake magana kuna magana da Uzairi mai hassa na ka jihar Kaduna Najeriya. To Malam Uzeri na ji ka cikin farin ciki ko kai ma ka iya Indiyancin ne. <laughs> Ai na yi farin ciki sosai wala da wannan Naziru da Allah ba shi baiwan wannan Indiyan da yake wallahi. Eh to kamar wani sako kake da shi zuwa gare shi kuma kaga ya ce bai taba zuwa Indiya ba kawai tsananin sauraron kawahin yada labarai ne. wallahi ya burge ni mutuka sosai kuma kyan wannan ma a ce a ce ana mashi wani tallafi saboda ci gaba ne a ƙasa Najeriya a ce wani Allah ya bashi baiwa na hindiyanci da sauransu. To mun gode sosai Malam Uzairu da watan hukumomin Najeriya sun saurari wannan kalami naka da kunnuwan basira yanzu muna mun samu kira daga Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wake magana daga Bauchi. Sunana Naziru Umar. To Naziru Umar kamar dai bakonmu ko kana lahiya Malam Naziru? Eh, eh, gaskiya ban taba samun ku ba sai yau kuma ina farin ciki haka hakan. To mu ma mun gode to me za ka gaya wa takwaranka Naziru bakonmu? Um, takwarana abinda zan ce masa shine wannan baiwa da Allah ya bashi ya yi kokari. ya yi amfani da shi ta wajen yada addininsa da kuma tabbatar da zaman lafiya da fahimtar da mutane hukunan da ke tsakaninsu. Eh sosai da kai magana addini akwai da kai magana addini akwai wata tambaya da na mishi ya amsa min nace saboda yawanci mutane suna ganin indiyanci da indiyawa kamar ba sa cikin ahalil kitabi wato mabiya addinan da aka saukawa littahi. Na mishi wannan bayani ya ce eh, eh sosai akwai masu mishi irin wannan fahimta a da amma da ya nakalci indiyancin har ya zo yana, yi wa mutane yana hassara waƙoƙi yana nuna wannan waƙa ce ta gumaka ku guje su to kaga kenan yana eh. taimakawa eh hakan yana da amfani saboda mutum ya fahimci abin da yake faɗa a kowace waƙa za ta masa jagoranci don kada ya fada cikin wata matsala ta rayuwar addininsa. Sosai yawa akwai Uzairu da ya kira mu ɗazu ya yi kira ga hukumomi su tallafa ma naziru Abdullahi sab game da wannan baiwa da hikima da basira har ma sauran 'yan Najeriya su karu da, da shi. Kamar kana da wannan ra'ayi ko kuwa? Eh, yana da kyau duk abin duk lokacin da mutum ya nuna yana da wata fasaha mai amfani. Yana da kyau hukumomi su tashi su tsaya. don su tallafa masa wannan fasahan ta amfani mu don ta fasaha ake ci gaba yawa to mun don babu tallafawa irin wannan tallafawan kaga ba wani abu da zai haifar wannan fasahan ba ta fito ta haifar da wani abu wanda zamu yi zai amfane mu ba to mun gode sosai malam Naziru da fatan kuma takwaranka Naziru ya ji waɗannan kalamai naka yanzu zamu je samu naka jihar Kaduna salamu alaikum wake magana Wa alaikum salam kuna magana da Yusuf Mabalo ne daga garin Samunaka karamar hukumar Lera Local Government. Yusuf Mabalo. Eh haka yake ajiyawa. To Malam Yusuf Mabalo muna sauraron ka. Ina matukar farin ciki da Allah ya sa da samu wannan ɗan taliki da yake jin yaren India. Mm, da to ka san shi dama a Najeriya ka taba ganin shi koko sai yanzu ka sai ya dade ina jin labarin sa ni ma a samu naka duk samu naka kan aka tare su ma balo an riga an san ni inda kawai ni ma inda da shi ah. yanzu zamu iya magana da shi da yaran inda a ah, to dan yara mu ji dan yara mana mu ji imishi yana jin ka ai duk da dai layi ya tsike a ah, ni ba na ji to ni sai in ce me in kace kyatuma ranam kyatuma ranam ni sai in ce maka me kyati na zero Eh, to me kake nihi me yake hati maranam? Eh, na ya ce me sunansa. Oho to sunan shi Naziru. Mun eh, go. Naziru Ahmed. Mera na ni sun Mabalo from Samina local government. To kai kuma ina ka koyi Indiyanci malam malam Yusuf. Ani ni ni sinima na nuna ma hajiya Halima a garin Lere. Ya ka ce miki angon ba alheri sinima. Ya ka ce miki jarabtan da ya nuna sinima a wurin ni ne. Ni ma turu sinima ne. To muna godiya sosai Malam Yusuf balo kai ma kana cikin magana la ya tsinki amma ga kira mun samu daga Gombe. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam rahmatullah. Ina magana da Adamu Ali Amtai. To jihar Gombe. To Malam Adamu Ali muna sauraron ka. Na gode sosai. Lalle lalle man naziru wannan abin da ya ba karamin abin al'ajabi bane. Gaskiya. na ji daɗi na so ma da ce dan gombe ne <laughs> to ai amma tun da dan Kano ne ai dan Najeriya ne kenan na ku duka ne eh, dan Kano ne ko ta ina ne mutum dan Najeriya ne babu da amma mm. na so da ce dan Gombe ne to sai haka ne Malam Adamu Aliyu kaji kamar akwai Naziru da Uzairu sun yi magana cewa da hukumomi za su dan tallafa mishi ina ra'ayinka akan wannan magana wallahi wannan abun da a wannan da hukumi za su tashi da tun bayo ba da ana yin irin wayannan abubuwa wallahi da a nan da mun wuce haka ci gaban mu da ya wuce haka kuma wannan ma abin da nake ji din yau shi wannan shirin na yau da gobe nan da ta tsamo mana wannan mutumin muka ji shi wallahi da ba dan shin wannan shirin ba da wuce shi ba To godiya muke sosai Malam Adamu Aliyu. Allah ya taka da alheri, Allah ya kara masa hazaka ya ci gaba da yi. in ma wannan gwamnatin ba ta yi samu wasu gaba za su masa in Allah ya yarda. To Allahumma amin mala Adamu Aliyu mu ma mun ji daɗin waɗannan kalamai naka da wannan addu'a taka kuma ka ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Allah da za mu ci gaba insha Allah yau na fara jin wannan shiri ai ban san haka abun yake ba da wannan shiri ai tun watan Janairu aka fara sai ka yada a can duk a ci gaba da saurare daga litinin zuwa juma'a daga hudu da rabi zuwa karhe biyar kullum litinin zuwa juma'a Yawwa wato mun gode sosai ga wani kira mun samu daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Hajiya Halima Jumro ina miki barka da waraka ya ake. Lahiya lauwa ke magana. To mai magana shine dai akarami daga shek Abubakar Gubu Market Kaduna. To mala akarami kana lahiya me zaka kara ko kuma me zaka ce a wannan tattaunawa tamu? wallahi na ji daɗi sosai dai a aka abin nan kin dai ni da asalin jihar katsina ne nan bakin yar ko kusa gck kuma a nan gwamnan kwalar katsina da ke kusa tsubu akwai indiyawa da yawa kuma na zauna da indiyawa gaskiya fiye da kusan mutane biyar mm. to amma ka kai allah sun yi sun yi su koya min yaran nan na kiya domin ganin cewa kamar yaran na da wahala to na ga nazirin na yana wani abin gaskiya sirri na ji daɗi sosai to amma da Allah sa yana nan dai amma zan mai tambaya ji kisan cewa dai duk da ko anan Najeriya ga cewa idan mm, a ido haka ko bai rabe yana Hausa ga an ce dai irin kamar kuke da yake haka dai sama sama bai iya kware sosai ga Hausa ba to da ba so ta tambaye ce shin indiyancin nan yana ganin ko da tsakiyar birnin Delhi aka aje shi zai iya buga da kowane mai inji domin ko annan zai ga wasan zai ga kuka ko kanawa ko bare bare zai su jawo su kashe ban ba sannan kuma na karshe ina son gwamnatin Najeriya ko ta Kano da Allah na sauke su kai shi Indiya nan ko da shekara ɗaya ne ya samu da ya zaga biranen Indiya zai more mu rayuwar shi domin wannan hakar da yayi da kan Allah shi kaɗan za a yi mashi wannan abin ya more mu rayuwar shi dai je Indiya nan ba wai dai ya zira ba na alheri jaro Allah to mun gode sosai malam akarami kuma baki ɗaya iyakacin kiran da zamu iya ɗauka kenan saboda lokaci kuma abin da ya faru a sarfilu kasan san aka bude layi da kyar tun da shi mutane suna ta kira suna ta kira shine dalilin sa mu same shi ba amma idan Allah ya yarda nan gaba za mu sake gayyato Kamalan naziru Abdullahi Magoga mu tattauna da kai mun gode kwarai da gaske muna godiya sosai muna godiya mun ji daɗi kuma ba mu ji daɗi ba da layi ya tsinki amma dan bayanin da kai ma ya gamsar mun gode sosai yanzu a madadin Sarfila Hashin Gumel da daniel brown wanda ya hada mana sauti ya kuma ba da umarni da injiniyar mu malama zainab abdulrahman ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai ranar litinin war haka da izinin allah ku huta lahiya Allah mai آیا حبیب اس کے لیے کہنے پا پندہ یزاد کا مسوئی کیسے This program has come to you from the Voice of America, Washington.